so zan so in fara yi da ita a saɓanin abin da yake shine al'ada na karatu a yau mun wayi gari a kano da yanayi mai damuwa kwarai yanayi na tashin hankali akwai buƙatan sanya wannan gari mai girma wanda idan aka ce wannan garin shine zuciyan al'umman musulmin a yammacin afirka ba a yi mubalaga cikin faɗin wannan ba. In aka ce shi ne gari mafi girma da ya tattara musulmi ko gari mafi girma na musulmi a yammacin Afirka gaba ɗaya ba mubalaga ba ne daidai ne. Saboda haka mu muna ganin a nufan wannan gari da cuta nufan musulunci ne da cuta. Ta'addanci akan wannan gari da kowane irin suran ta'addanci ta'addanci ne akan musulunci da musulmi. akwai buƙatan a ƙara ƙoƙari 'yan uwa gaba ɗaya su gane wannan da kyau kuma su sanya wannan gari mai albarka cikin addu'a. Ba za mu so da dogara da jita-jita ba kuma bai dace da mumini ba. <clears throat> Amma idan har waɗanda ake faɗin cewa su ne suke ƙoƙarin kawo wannan zaune tsaye ake cewa ko? Idan har gaskiya ne to gaskiya suna kuskure. kuma duk da waɗanda ake ambata ɗin masoyanmu ne masoya ne ƙwarai a wajenmu amma ba wani wanda muke so fiye da gaskiya idan ma akwai shi muna fatan Allah ya yafe mana ya fi soyar da gaskiya a zukatanmu akan wannan kowane ne shi kuma muna tuna masu dokan da suke wa ƙarfa-ƙarfa saboda ganin suna da aran ƙarfi a yanzu suna da ƙarfi na aro to wannan dokar ita ta aje su a wannan wajen kuma ita ta ba su wannan ƙarfin saboda duk in ma mutum zai zai karya wani abu to karya karya itaciyar da yake tsaye a kanta domin idan ya karya ta shi ne farkon wanda zai rusu da haka lallai lallai a gane wannan kuma a yi hankali da yi wa doka ƙarfa ƙarfa domin shi talaka da ake ganin shi kaman wanda aka fi rainawa aka fi ganin bai da wayau a cikin talakawa ba filani ba ne? To ai kaga da aka yi ta masu karfa-karfa a tsawon tarihi aka yi ta abubuwan da ake masu kaga yadda suka juya suka kowa wa al'umma da suka gane cewa doka ba za ta ba su kariya ba idan an cutar da su su je wajen jami'an tsaro jami'an tsaro su koma exploiting ɗinsu a fara sa suna sai da shanu da suna a karɓar masu haƙƙinsu har shanun su kusa ƙarewa da suka gane wannan sai suka bi wata hanya daban kuma ga abin da hanya daban da suka bi ta jawo mana nan ko boko haram da ake faɗi mun sani ba wani abu ya haifar da boko haram ba sai rashin kyautata mu'amala da yanayi na rashin zaman lafiya shi zalunci har abada har abada baya taɓa samar da adalci baya taɓa samar da gyara saboda haka lallai muna muna kira da babban murya ga waɗannan mutanen muryar mu zai iya isa zuwa gare su ma'ana muna da hanyar da zamu iya isar musu da sako waɗanda kuma ba za mu iya isar waɗin ba muna isar musu ta wannan hanyar wallahi suna da girma a mu amma wallahi mun fi son gaskiya a kansu wallahi mun fi son gaskiya a kansu da duk wani abu kuma wanda zai zo mana ta hanyarsu ba za mu iya barin gaskiya saboda wannan abin ba ko menene shi saboda haka lallai abin da ake yi ba daidai ba ne doka ce ta baiwa wani ikon ya yi wani abu a jihansa watan doka ce ta baiwa gwamna ikon ya yi wani abu a jiharsa to idan aka rika yi wa wannan dokan karfa-karfa mun gani ba yau aka fara ba 2019 mun ga duk abin da ya faru kar a ɗauka talaka me ake cewa yana yana yana mantawa ko bai ganewa a'a lokacin da zai yi abin da ya kamata ne bai yi ba tukuna ila kowane talaka yana da inda sai an kai shi na faɗi wannan ko an kai mutum bango kowa yana da yanayin bangon da ake kai shi mun ga abin da ya faru aka zo aka yi zaɓe kirikiri wani ya zo ya ɗauki takardun zaɓe a idon jama'a ya yaga kowa na ɗaukan shi a bidiyo aka duk abin da aka yi aka zo aka ce zaben bai yi ba aka canza aka murɗa da ƙarfi aka ba wani ko bai faru ba wallahi ba mu da wata matsala personal mu da wanda aka murɗa aka ba ba mu da wata maslaha personal daga wanda aka murde ma kawai gaskiya muke so muna fatan inda akan kowane ne ko akan iyayenmu ne Akai rashin adalci mu ce an yi rashin adalci kamar waɗannan sarakuna namu masu girma mu sarakunan mu duka abin girmamawa ne gare mu kuma mun fi girmama sarakuna akan 'yan siyasa saboda sarakuna cikin abin da ya kai su wajen da suke addini ne a farko mu kuma addinin mu yana da matukan girma a wajen mu kuma sarkin mu ko yana kan kujera ko ya sauka mu ba za mu nuna masa yatsa ba kuma mu shi abin girmamawa ne gare mu saboda haka ba muna magana da abin da ya shafi balle ba kuma ma abu na mazumunta yan uwa dangi wa da kani baffa da ɗa wannan ba abin da muke magana akai ba muna magana akan yi wa doka karfa karfa yi wa doka hawan kawara da takama da ana da ƙarfi ana da jami'an tsaro a tilasta wa al'umma wani abu da ƙarfi da takama da ana da jami'an tsaro to kaga dai mafi raunin al'umma an masu filani ga yanda ta ƙare ko mun ga waɗanda ake kira boko haram masu rauni an yi masu ga yadda ta ƙare. mafi ƙarancin abin da zaka ce ya faru shine an rasa rayukan da da za a iya kiyaye su dubban rayuka na jami'an tsaron ƙasa sun salwanta dubban biliyoyin daloli sun salwanta wanda da an sa su cikin kula da tattalin arzikin ƙasa da Allah kaɗai ya san nuhudin da tattalin arzikin nan zai yi dubban rayuka na na innocent na na na na wato talakawa wanda ba su ji ba su gani ba sun salwanta to duka waɗannan abubuwan fitina ne kuma man Allah subhanahu wataala ya gaya mana ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan wallahi a fitina a bar tsoro ce kuma hadisi ya ce mana bacci take yi Allah ya la'anci mai tada ta saboda haka lallai a uwa mu guji mu guji wato masu amfani da daman su, da isansu da mulkin su, da su, duka abin da suke bukatar su gane doka ce fa ta basu duka wannan abin in ba dan dokan nan ba shi da ni kurata ne talakawa kaman kowa doka ce ta ce wane kai ne kaza wane kai ne kaza to dan Allah don Allah a daina wa dokan nan hawan kawara idan suna yi to kar su zargi talaka shi ma ran da ya yi wa doka hawan kawar kuma a tausaya wa rayuwar talakawa a tausaya wa rayuwar talakawa wato shi karkace ce ai wannan abu ne akai kallon a sami wuri daga can a zauna a wannan abu ne da bai shafe ka ba ko bai shafe mu ba ita mas'alar fitina shi yasa zaka ji mawaƙin larabci yana a aba'imun nari min mustasghar sharari mas'alan fitina duka duka mun san harbul basus ko da ake faɗi na larabawa harbul basus kawai kawai naƙa ce ta wani ta shiga gonan wani kawai daga nan ne sai da aka shekara arba'in ana yaƙi da ba wai dan naƙan ba ne dan abin da ya biyo bayan da aka yi mu'amala da crisis din da an yi mu'amala da crisis din da yanayin na shigan naƙa ɗin mu'amala na ilimi da hankali da abin da ya faru bai faru ka lallai lallai a wallahi mu Kano gari ne mai girma ƙwarai a zukatanmu saboda girman musulunci da abubuwan da na faɗi kuma mu a ganinmu shishigin da ake yi a cikin lamarin wannan garin a raini ne ga musulunci raini ne ga musulunci da musulmai saboda haka muna magana ne in mu ba kanawa ba ne mu musulmai ne kuma akalla mu mutane ne kuma akalla mu 'yan ƙasa ne muna da haƙƙi mu kare mutunci da 'yanci da ɗan adam ɗan adam a duk inda yake da kuma ɗan ƙasanmu a duk inda yake saboda abin da ake yi ba daidai ba ne zalunci ne kuma mai yi ya san zalunci yake yi kuma duk wanda yake da wayau shekara hudu biyar da suka wuce ya san abin da yake faruwa yanzu ya faru kasa da shekara hudu da biyar da suka wuce kuma an ga yaya ƙasa jami'an tsaron ƙasa da gwamnatin tarayya da masu mulki da kowa an ga yaya suka yi mu'amala da wannan yanayin a lokacin da ya faru a baya ƙasa da shekara hudu shekara biyu da wani abu makila ko ko uku na ni ban san shekaru ba na manta lissafin shekaru saboda haka ashe ka a mutane fa ba wawaye ba ba wawaye ba ne idan muka gane cewa jami'an tsaro sun koma ala ne ala wani wani tool a hannun wanda yake juya su ta yanda yake juya su muka gane kotun da za ka je ka nema wa kanka haƙƙi ya koma a harkar kasuwa ta highest bidder ko kowa ya fi ƙarfi a tankwara gaskiya ta hidimta wa manufansa to ina tabbatarwa wato masu mulki da kowa da kowa wallahi aƙibar wannan ba abin da za a gode ba kuma kada mutum ya yi tunanin shi 'ya'yansa suna turai ko ‘ya'yansa ba su Nigeria ko ‘ya'yansa ba su garin da wannan abin yake faruwa wallahi fitinan nan ba za ta bar ɗanye da busashe ba. Allah Ubangiji ya kare mu daga faruwan fitina, Allah ya kiyaye mu, Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya zaunar da eh, ƙasar Kano da aka sa ta a gaba yanzu. Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ubangiji ya dawwamar da arzikinta mun sani bayan maganar na musulunci haka kuma a lokaci ɗaya ita ce ƙashin bayan tattalin arzikin arewacin Najeriya ba ma arewacin Najeriya ba ba za ka yi mubalaga ba in ka ce janubar Sahara gaba ɗaya ba wata kasuwa a Damascus a gari na musulmai a Ifriqiya janubar Sahara kaman kasuwar da take garin Kano. Karya wannan kasuwar ta Kano karya karfin musulmai ne a Afirka sub-Saharan Afirka gaba ɗaya. duk wanda yake da lura da abubuwan da ke kaiwa su kawo ya san wannan idan aka karya kasuwancin Kano aka karya tattalin arzikin Kano aka karya al'ummar Kano to wallahi an karya al'ummar musulmi ne kamar yadda yace babu wani gari babu wani gari na musulmi a sub-saharan Africa kamar Kano kamar yadda kuma an karya tattalin arzikin al'ummar musulmi ne na wannan mantikan <coughs> saboda babu wani wato wata kasuwa kasuwa mai tarihi ta sama da shekara dubu a sub-saharan kamar wannan kasuwan ta Kano da sauran abubuwa da sauran abubuwa don haka in an ga mun fusata ko mun damu muna da haƙƙi mu fusata ko mu damu ba na so in shiga cikin siyasan wa aka sa wa aka cire me aka yi da sauransu wannan ya fi ƙarfi na a matsayina na talakan waɗannan sarakuna Amma dai na san a elementary ilimi na na sanin doka na san gwamna na da haƙƙin ya yi wannan ba tare da cewa ina goyon bayan dokan da ta ce gwamna ya yi ko kar ya yi ba gwamna dai yana da haƙƙin ya yi abin da ya yi tare da 'yan majalisar jiha kuma shi ne abin da aka yi a baya aka sauke wanda aka sauke Allah ya kyauta wallahi muna son muna son shugabanninmu ne wallahi kuma muna girma masu wallahi amma fa wallahi mun fi ganin girman gaskiya a kansu kuma kar tunanin za mu iya ganin barna mu shiru sai dai idan ba mu gani ba ba ma cikin wannan kalan ba ma cikin wannan kalan Allah ya gyara mana karatun ma ya ƙi karantuwa ‘yan uwa a yi wa wannan garin addu'a yana bukata a je a karkashe da zalunci ina fitowa yanzu na ga wani wani jawabi wani jawabi wanda zan kira shi kamar drama wata drama wanda saƙo ne wani wani symbolic message mu gamu mu kashe kanmu ba a ah, ba abin da zai faru in Allah da za mu addu'a kuma mu ci gaba da addu'a ba abin da zai faru na fitina in Allah ya yarda ba za a zubar da jini ba kuma idan ma ana shirin ɗauko 'yan daba yanda aka saba su zo su firgita mutane mu 'yan daban ma tausayinsu muke ji su ma waɗanda ake aka mai da su aka kwace hankalinsu aka kosar da su da kwayoyi da da da me ake cewa da kayan shaye-shaye aka hana su komai sai ran da ake so su zubar da jini ko su tada tarzoma a ba su abin da ba zai ishe su na kwana ɗaya ko biyu ba a tura su su kashe kansu da kansu wallahi abin tausayi ne muna neman Allah ya taimake mu cikin inqazin su Allah ya kyauta kan Allah ya da abin da suke so din da sakonnin da ake turawa din in Allah ya da Allah zai cire musu ma'ana zai cire musu kima zai cire musu albarka ba za a sami abin da ake so ba in Allah ya da al'umma za ta zauna lafiya in Allah ya yadda abin da suke nema <clears throat> na su hana zaman lafiya a wannan gari mai albarka ba za su gan shi wato wannan babin yana daukan hoto zai fara tambaya maulana mutum ne yake da iyali guda biyu to ɗaya tana can garinsu ɗaya kuma kuna tare da ita a nan mhm. ita tana nan ne zaune mm-hmm. to idan misali ko sallah ko wani sha'anin buki haka za ka ɗauke su sai ku tafi da su can gida tare da ita to ya zai kasance idan aka zo wurin kwana za ku ci gaba da raba kwana ne ko ko ita, na gida ita wagga wadda ake tare da ita nan ta za ta yi hakuri ne a bar ma waccan na gida ko ko a dai ka'ida dai za a ci gaba da rabawa amma dai abu ne wanda ya danganta sai ku gina akan maslaha abin da kuka ga shine maslaha tsakaninku ka san duka waɗannan abubuwan yawanci abubuwa ne suke gina akan uruf da maslaha da sauransu amma dai a ka'ida za a raba kwanaki ba dalili bane a ce tunda an zo da wannan daga tafiya shikenan kwanaki duk da za a yi yanzu a nan za a bar wa ita kuma wacce take can gida ne a'a amma sai dai idan a haka kuka shirya cewa in kana nan garin kana wajen wannan ne in kana can garin kana wajen wancan ne haka kuka tsara tsakaninku wannan almu'minuna ala shurutihi assalamu alaikum a ah, akramaka Allah ga assalamu alaikum na'am wa alaikum ah, maulana karkashin wancan hadisin misali mutum ne yake da ƴaƴa to amma cikin ƴaƴan akwai wanda eh, suke neman dukiya tare ah, zai yiwu eh, maybe ya ɗauki wani daga cikin kasan dukiyar ya bashi a kan oba sauran yaran saboda wannan wahalhalin da yake ɗawainiyar da yake yi da shi na gane wato mutum ne yake da ɗa saboda wani ɗa yana masa ɗawainiya cikin dukiyansa watan tare da shi aka tara kuɗin sai ya ɗauki wani sashi ya masa kyauta mai yawa a ganin malamai babu laifi babu laifi musamman ma kaga wannan wani kyauta ne wanda yake da dalili na faɗa kuma cewa kyauta mai dalili babu laifi so ba an yi ne don a bambanta ɗan da saura ba a wanda ake hana shi ne wanda za a yi don bambantawa amma kamar wannan an yi ne saboda sauran 'ya'yan suna can suna nema wa kansu shi kuma wannan ya tsaya cikin tara dukiyan mahaifinsu so abin da ya nema wa kansa yana nan cikin dukiyan baban saboda haka in baban ya bari ya yanki wani sashi ya bashi saboda wannan in dai ba a cikin halin rasuwa ba ne kuma ba wasiya ne. ai babu laifi watan ya bashi kyauta ne ba wasiya yayi masa ba ba laifi assalamu alaikum wa alaikum salam maulana me hukuncin game da tono gawa daga wani gari zuwa wani gari mutum ne dan uwan shi ya mutu a wani wuri aka sanar da shi sai ya ce yana zuwa za su zo a yi jana'iza kafin su zo sai suka samu an binne shi shin ya halatta su ɗauko shi daga garin su dawo da shi garin su ko tunda an binne shi ba zai yiwu a tono shi ba assalamu alaikum warahmatullah to shi dai wato ba matsala ce ta hukunci ba matsala ce ta dacewa na'am a babi na huru wato mutunci na mamaci bai dace ba saboda wannan kawai in dai ba inda aka bizne shin kaman da wasu dalilai ne kaman kasan wani ne mallakan wani ba a nemi izininsa ba ta zo aka bizne mashi mutum ko makamancin wannan in dai ba irin wannan ba ne to bai kamata a bizne shi watan rashin girmama hurumin ɗan adam ita kuma addu'a tana isa wa mutum daga duk inda yake saboda haka babu laifi su masa addu'a ko kuma in ba wasiya ba ne in wasiya yi cewa a bizne shi waje kaza to babu laifi a nafaza wasiyansa a cire shi a mai da shi inda ya wasiya amma idan ba haka ba wato in ba dalili ne makamancin wannan ba ina nufin dalili biyun nan ne kadai dalilai ba kamar misali daga cikin dalilai in ya zama kaman wajen kaman hanya ne inda aka bizna mutum a to kaga ko za a zo a yi wani abu na na na amfanuwan al'umma marfaka ne ko makamancin wannan to kaga za a iya cire shi a mai da shi inda ya kamata na'am Assalamu alaikum. Aka rokallahu tambaya ne kiso ya dangane da karatun da aka yi dan wuce. Ba na ji fa wannan abin kawai dan recording ne. ba damuwa kamar da hukuncin da aka yi a karatu da ake ci yanzu aka ce kamar aka yi ciniki da mutum sai kaya sai zo ya samu illa a kayan bayan ya je gida ya duba ya ga akwai illa wurin tare shi ka ce za a iya duba a gani a fitar mai da hakkin shi wannan kamar zai sa expensive da yi na dawo da kayan ya hau mota daga wani gari ya zo ya sai kayan da ya koma gida ya ga illa kuma to za iya ɗauko kayan ya sake dawo da shi ce to yanzu shi yana so a biya shi kuɗin ma da ya kashe na dawo da kayan zai iya shigowa ci ban ganin haka ana ji shi ni ya tambaya ba na ganin haka ba na ganin za a sa wannan saboda saboda ba wanda ya ce dole sai ya ɗauki irin wannan motan ya kawo kayan a ciki kuma ba yarjejeniya suka yi da mai kayan bayan ya ce da illa cewa a shigo mota ka kawo mun ba mai kayan shi ya zai iya cewa ai da ka bari da na zo inda kake ni na karba ko makamantan wannan saboda haka ba ba hakan ba daidai bane na'am akaramakallahu mutum ne rashin lafiya ta kama shi sai kafarsa take ciwo ciwon ya tsanani sai ya bar wasiya ya ce in ya mutu a yanke kafan nan ma <laughs> a haɗa shi da ita a abun nan to ya wannan dan me kar a rufe shi tare da ita eh shi a yanke masa kafarsa a ah, kai Eh, ai gawa kayan Allah ne gawan mutum ba nashi ba ne, na Allah ne saboda haka Allah ya umarni a yi da shi za a yi kuma kaga tamfili da ɗan adam haramun musla ne wannan so haramun ne shi ba mallakan kansa ba ne. mallakan Allah ne shi yasa da mutum zai iya cewa ya sai da zuciyarsa in ya rasu a cire a ba wani a sai a baiwa wani a sa wa wani kaga ai ba za a nafasa wannan wasiyan ba ko ga wasu can na'am assalamu alaikum wa rahmatullah akramakallah salam na'am tambaya na a game da niyoyi ne na'am niyoyi ban ji ba fa niyoyi irin na ayyuka na ibada niyya niyya na'am da wasu ke cewa muhallinta a zuciya ba a furta ta Kwarai. Kamar Allahumma inni na wuce kaza kaza. Wannan duk ba sharaɗi ba ne, in ba niyan aikin hajji ba ne. Ba sharaɗi ba ne. Lafasta niyya, bai da wani asali niyya mahallu hulƙal. Ko mahallu halƙal. Kawai ka niyyaci abin da zuciyanka shine niyya. In ka faɗi da baki ba kai niyya da zuciya ba kawai larabci kai. Ka gane? Allah ya sa Allah ya taimake mu. amma kaman taimama wata malamai suna bambantawa ibadan da take a mahda da ana son niyya a cikinta shine kaka kaman taimama ana son niyya a cikinta da niyya saboda ka ga ai watan dan karfafa niyyan ne ake nufi amma haka to ibada ce da amma dai ibadan da take maqulatul ma'ana ita ba sai kai mata maniya ba kwata kwata ma Assalamu alaikum. Akram kallah. A mutum ne da gonarsa a sai ya noma bayan ya yi noman nan ainihin kayan noman ya ɗaga ya girma. Lokacin da amfanin gonan bai zo ba sai sai da yabanya. Shin ya halitta ai haka? ba a sai da abu sai idan ya watan ƴaƴan sun bayyana bada salahu hatta yabduwa salahu ka gane eh. shine asalam ai hatta yabduwa salahu na'am sai dai idan ganyen zai siyar awaki su ci na'am to daga kai sai malam misali na ba dole sai an yi niyya zina ba nake so in samu ko misali daya kamar ibada da ba dole sai an yi mata niyya ba zina. ba ba dole sai an furta niyya ba nake ni ba amma ba dole sai an yi niyya ba ma ga sunan da yawa ka ji ka dai eh to ina so misali da ko daya don wayar da na. duk ibada take maqulatul ma'ana wanka dan tsafta na'am na'am misali salamu alaikum na'am ni tambaya na ibada ni ina so in san in san biography ɗinka ne shine tambaya na na'am ina so san biography ɗinka ne biography dina eh. ban da biography wai wani ya zo wajen abu yazid al-bastami ya zo ziyara sai ya leko sai ya ce yana neman abu ya al-bastami ne sai abu ya yazid ya ce wallahi shi ma abu yazid yana nan shekara hamsin yana neman abu ya yazid bai gan shi ba shi ma yana nan shekara hamsin yana neman abu yazid ni na isa wani biography kawai an haife shi shekara kaza ya yi karatu waje kaza ya in ma ya yi karatu ya je waje kaza ya je waje kaza shikenan ai biography sai wanda suke achieving wani abu sai a tsaya ana maganan biography da amma mu me muke da shi ba mu da komai Allah dai yafe mana kawai Assalamu alaikum na'am Allah ga ah, wata malam kamar yadda kullun kake dora mu akan abu wa ila ahli hako hmm. yawa kamar wannan magana bitcoin din malam malamai wannan su ce kaza wannan su ce haram wannan su ce to malam kamar ba za a mutum kafin ya abu nan ba zai samu waɗanda suke san abun su kai sannan ya fi da hukuncin Allah kai ba to an ce maka ba samu ba <laughs> ba ce maka ba samu ba Ah, ba wani confusion ba wanda ya ce bitcoin haramun ne duk wanda ya ce bitcoin haramun ne irin masu haramta karatun kur'ani a rediyo ne farkon fitowar shi da masu haramta waya kasan waya an yi lokacin da wani malami ya fata waya ya halatta sai da aka halatta jinin shi Muhammad Abdu waya din nan da kake gani Muhammad Abdu ya shekara dubu ɗari da wani abu da ya halatta waya sai da malamai suka ce ya yi wasu waya din nan Sheikhul Islam da ya halatta karatun Kur'ani a rediyo sai da wasu malamai suka yi ta mashi raddi malaman Zariya da sauran garuwa a nan Najeriya ya za a yi ya ce karatun Kur'ani na najasa abin da bature ya kera a ce a sa Kur'ani a cikin kayan bature a sa Kur'ani ciki sai da aka yi masa raddi littafai aka rubuta ana raddi ko baka gane ba Shi ne dalilin da ya alhujjatul baliga fi kauni idaatil qur'ani fi radio sa'iga ka fahimta saboda haka duk abu in ya zo bako yana samun irin wannan rashin fahimtan ya sa wasu su ce ba su yarda da shi ba gaba ɗaya yanke saboda rashin wato fahimtan abin da abin ya nufa wannan ba wani abu bane kuɗin takaddan nan kuɗin takardar nan har yanzu da malaman da suke ganin ba kuɗi bane har yanzu da malaman da suke ganin ba kuɗi bane amma ka ce to menene suna ganin badil ne na kuɗi wato na sha wannan bayanin idan aka baka naira goma abin da banki ta baka wai CBN ta baka takarda ne sok ne ta san sok ko abu kaman check mm. ta baka sok ne wanda yake nuna akwai naira goman ka a zimmanta eh. duk wanda ya ganka da wannan takardar mai rubuce da goma daga mm. CBN ya karɓa ya mu'amala da shi a matsayin kana da naira goma a hannunta eh. amma shi kan shi ba kuɗi ba ne shi yasa ba su yarda da riba zai shige shi ba manyan malamai wai karka ɗauka wai yan bani na iya manya wallahi mujtahidai waɗanda daga su fiqhu ta kai kololuwa hmm. suna ganin kwata-kwata bayan da za a yi maganar riba ya shiga cikin wannan takardun hmm. ka fahimta to saboda haka hmm. a a a kuma sun bambanta illar riba da illan zakka sabanin ni da kai da illan a wajenmu ɗaya ne so a su daban-daban ne ka fahimta su a wajensu illan zakka na ne illan riba samaniya ne ka gane saboda haka zakka za a yi shi har a takaddun nan in su ya kai amma riba ba zai shiga zan dai yi wannan bayanin wata rana so tunda ba ma magana da muke cikin ba kenan so cryptocurrency ba wanda ya ce ba kuɗi ne. cryptocurrency kuɗi ne maganan da nake yi kuɗi ne kuɗi ne illa kawai idan yana buƙatar hukuman da za a koma shi abin da yake sa abu ya zama kuɗi yana da value sananne tsakanin mai bayarwa da mai karɓa mai bayarwa ya yadda kuɗi ne mai karɓa ya yadda kuɗi ne sannan in wani abu zai haɗa su na saɓani akwai inda za su koma zuwa gare shi wanda wannan jihar ta yadda da wannan abin kuɗi ne ina fatan mun fahimta tun da an sami wannan kawai ai kuɗi ne ba wani abin da ya hana shi zama kuɗi Zuba wanda ya ce cryptocurrency ba kuɗi bane muna maganan halaccin mining yin mining kuma magana ce na yi mai tsawo jiya na ɗan ƙarasa ta kaɗan yau saboda haka mining daban cryptocurrency daban kuma shi ma mining din fa ban ce haramun bane duk ba kewaye kewayen da nake yi ban ce haramun dan ba zan iya cewa haramun na na akramkallah alaikum ah, da kuka na daidaito wajen ba da kyauta. Batun da ake hadisi nan da aka yi magana akan ba da kyauta wa 'ya'ya. Mm-hmm. Idan ya zama na cikin 'ya'yan akwai irin masu bukata ta musamman. Za a iya ware wani abu. Sai Bukata ta musamman dalili ne mana. Yawwa. Dalili ne. Eh. yaronka yana yana sauran suna makaranta shi ne bukata ta musamman saboda yana bukata musamman an kai shi makarantan da ta dace da irin shi kila za a biya kuɗin da ya fi wannan ko saboda shi mai lalura ne ba zai iya sana'a ba zai iya kaza ba ka ba da ka ware wani dukiya ni daga cikin ma abin da nake son mutane su rika yi alwaqfu dhurri duk da malamai da yawa suna ba su ba su yadda wasu malamai ba su yadda shi amma ni ina so a rika yi yana da kyau hmm. alwaqfu dhurri shine hukan ma kai masa kyauta za ka iya cewa okay ga investment kaza duk riban da zai fito a ciki na yadda mai lalura iri kaza daga zuri'a na hmm. ai masa hidima da wannan riba ko wanda yake makaranta bai gama ba har ya gama ko wanda bai da lafiya ai masa hidiman asibiti ko makamancin wannan dai hmm. wakafi ne ba zai shiga cikin gadon ka ba hmm. an fahimta wannan abu mai kyau ne kwarai da gaske kuma zai taimaka da yawa ni yanzu daga zuwa na Abuja ya shekara goma sha biyu zuwa yau daga zama na Abuja. Matsala ta mamaci ya rasu ya ‘ya'yansa suna turai suna karatu kuma karatu mai tsadan da ba za a rasa da wani kuɗi za a kammala abin da suke yi ɗin. In an ce a ɗauka daga gado ba zai yiwu ba in an ce su dawo kuma wasu ma har ya haifar da wannan nasu karatun ya lalace matsala irin wannan da aka kawo min sun kai hamsin ya Allah to kaga maimakon da iyaye sun kai manyan 'ya'yan turai sun yi karatu jami'o'i masu tsada ƙanana suna cikin yi baban ya rasu abin da ake da shi ba zai iya isa yaran su karatu ga karatun ya shiga wani hali da maimakon wannan da wakafi yayi ya ware wani investment na karatun yara ko yana da rai ko baya da rai har 'ya'yansa su gama karatu gaba ɗaya albashi in ya so ma zai ce in sun gama karatu to a raba ragowar ko kuma ya koma cikin dangi na na kaza ko na ba da shi ga masallaci kaza bayan duk 'ya'yana sun gama karatu misali babu laifi na'am na'am sai magana ta biyu kun yi magana akan idan mahaifi ya rasu ita uwa ba ta da haƙƙin ta dawo da wannan kyautar da ta yi hakan to idan ya zama na ah, mahaifinsu, namu nasu maza ɗin daban-daban ne na'am mai ka karbi wannan abun to sai waldo eh, abin ya riga ya faru ne gaskiya kamar makota nake da su ita mahaifiyan ya zama na duk kusan wani abu da aka kawo sai ta danka wa ɗaya sai ta danka wa ɗaya daga cikin yaran kusan komai babu ba ta ma consider din wayancan idan akwai kanana akwai manya sai ya zama ya zama dalilin rigima tsakanin su ita wannan din ta zama kamar ta bambanta daga cikin su kusan duk abin da aka kawo ko da manyan ne suka kawo mata abin hidima na kan kanta ita uwar sai ta dauka ta mika a wancan ko da tana bukata har ta shiga wani hali da mu makwata muna ganin cewa wannan abin ba daidai bane idan ya riga ya faru wani irin shawarwari za a ba wa su wa'annan a hakurkurta da su kuma me ra'ayinku a kan kala wallahi ban fahimta ba ban fahimta ba idan na fahimta uwa ake ba abu ita kuma sai tana ba ɗaya daga cikin 'ya'yanta ba ta ba sauran ah, duk abin da aka bata za ta ba ɗaya daga cikin yaranta to a da lafiyanta ai take kowa tana cikin lafiya tana tana kan bukata kwarai ba da lafiyanta ba tana lafiyanta lau eh. mm. ba in kana da lafiya kamar yadda muka ce ba wanda ya hana ka ba wani daga cikin yaranka kyautan abin da ka mallaka kamar yadda muka faɗa illa dai kawai a babin istihbab karkai rashin yi shine abin da ya fi amma idan da wani dalili da ya zaɓa na ya bayar saboda wani dalili to ba za a hana ta ba illa dai kamar yadda aka ce ita ma wanda yake yin wannan ya san bai so haɗin kan zuri'ansa ba kuma ka san dai ba abin da iyaye suke so kamar su ga zuri'ansu kansu a haɗe to bata so haɗin kan zuri'an ta so ma ɗayan ya sami matsala ɗayar da take ba ta sami matsala da sauran ƴan uwanta da kanta ta halitta mata ba ta sana'anta mata damuwa da kanta wanda ba abin da ya dace ba ne iyakan abin da zan ce kenan Allah ya kyauta na'am Assalamu alaikum. Eh, game da kamar idan aka mahaifin mutane ya rasu haka. Na? Kamar mahaifin mutane suka rasu haka. Sai irin ana kawo abu haka. Kamar ina da ina da mutane na haka. Na gane. Sai ake dan kawo Ake dan kawo haka. Na fahimta kawai ki ci gaba. Dukiya. To ita wannan dukiyar ya take tana cikin gado ko kuma To gaskiya wannan dukiya ina ganin kawai an kawo ne a babin kyautatawa kuma an kawo ne ga gidan saboda haka yana cikin kyauta ne kawai. Ah. Shi kuma kyauta ana raba shi bisawiya ne. Ana raba shi daidai. Ah. Namiji da mace duka a basu daidai ba wani lizzakar mislu hadil unsayi. Ah. Assalamu alaikum. A kan kalla kan mutum ne mai mota ya dauko kaya. Tun ne yake dauko kaya sai ya zamanto cewa kayan da yake ɗaukowa mai sai da kayan sai ce to yanzu ina buƙatar kuɗi hannu yanzu kayan na sai dai kamar dubu goma ya ce to yanzu idan ka sa mai dubu takwas ka kawo mutu wannan ya halatta ko bai halatta ba ban fahimta ba shi mai shi kamar direba ne to akwai masu son kaya yana da kwasumomi shi ko mai sai da kaya a'a karka ce direba ne yanzu direba ya koma ɗan kasuwa ka cire maganar direba yawwa mutum ne yana sayan kaya a wajen wani to shi kenan mutum yana sayan kaya a wajen wani good sai ya zama to kayan na yana yin dubu goma sai mai kayan shi to yanzu ni na buƙatar kuɗi yanzu wannan kayan idan ka same dubu takwas ne ka ɗauki ko sai sai dubu goma ya halatta sai dubu goma ko kuwa. ok na gane ga kaya na baka ga farashi na sa maka dubu takwas idan an sami mai saye dubu takwas ka siyar shi kuma da ya je sai ya sayar dubu goma to zai faɗi dubu goma ya sayar sai a ba shi ko commission ɗinsa ko ladan hidimansa an fahimta idan akan commission suka ginu zai bashi commission amma abin da ba zai yi ba shine ga kaya na baka na baka farashi baka biya ni ba kai kuma ka je ka sayar akan naka farashin da ka zaɓa ka sa ka ba dawo min da kuɗi na ɗauki naka to shine ba zai wannan ba sai ya faɗi ga yanda ya siyar alabashi riban ko yaya aka so a yi da shi aiki. in in mai sayarwa ya ce okay to duka riban ka rike na baka shikenan in ya ce a'a to za mu raba riba kaza shikenan in ya ce a zan biya ka ladan tallan ka kaza shikenan